الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي سورارم ولكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta 140 daidai malai ya kawo almas'alatu sadisa matsala ta shida ma na ƙalahu sahibul jawahiri abinda mai jawahirin ma'ani ina ƙaltu wa sahibul rimahi da kuma mai rimahu an sheka hima daga babban malamin su annahu qala ya ce inna maqamana inda Allah fil akhirah mu matsayin mu a wajen Allah a lahira kullum sai dai mu mu mu mu mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza laysa bi amaniyikum amlil insani ma tamanna shikenan da kai gurin abu sai abu ya zama haka ya ce la ya silhu ahadun min al'auliya ya a cikin waliyan Allah ba ba wanda ya sai kai wala yi kuma ba zai kusance shi ba man kabura sha'anuhu wala man sagura waliyin da sha'aninsa i girmama ko waliyin da sha'aninsa i ƙasa wa anna jami'al auliya dukkan waliyan Allah min asari sahabatin daga zamanin sahabbai ilan nafke fi suri har zuwa abu shikahu laisa fihim man yasilu maqamana ba wanda zai kai matsayin mu yuqalu ana cewa inna umural akhirah al'amarin lahira la yajuzu li ahadin an yukhbira anha illa bi dalilin min kitabillahi wa sun aw sunnati rasulillahi al'amarin kuma ka cewa ne ga matsayinsa a lahira abu ne da baka isa kai magana ba sai da dalili na littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa da zo a program wai ne tambaya cewa tambayar da Allah ya ce zai annabi ya ci ba wanda zai matsa nan da sun sai an mata tambaya to da Allah yana so ya sani wai shehu shehu Ibrahim Inyas yana cikin wanda za a mai tambaya na ce wallahi an tambaya kuma wallahi yanzu ba wanda yake da tabbas ma an mata tambaya zai amsa wallahi babu saboda baka zuwa yanzu in nace matsayin Abubakar Siddiq a lahira dan aljanna da yana da dalili ai Allah ya yi ishara cikin Ƙur'ani manzan Allah ya faɗa sai me shi kenan eh? da haka ba ka zuwa ka ce ga matsayin wanto ga ba gashi ba cikin littafi an ce shi kanshi shehu tijjanin yana da matsayin annabi arba'in a lahira wannan magana in ka ce ina dalilinta a ƙur'ani da hadisi shi kenan sai abu ya zama bala'i kuma shi fa shehu tijjanin fa bai faɗa ba don ba a littafin sa in rubuta ba kawai wani ne izo ko ya kawo a yaƙo ta tilfarida ya ce kawai shehu tijjani ya faɗa yana da matsayin annabi arba'in a lahira to shi ne malam yake cewa ba za ka iya wannan ba ba za ka iya ba da labarin lahira ka cewa na ga matsayinsa ba sai in kana da dalili na littafin Allah da kuma dalili na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ne waman akhbara bi shay'in duk wanda ya bada labarin wani abu min na lahira biduni dalilin ba tare da wani dalili na alqur'ani da sunna ba da Allah yace kaza ne manzon Allah yace kaza ne to fa huwa mardudun bi ijma'il muslimina wannan magana cewa tsi zai kamata a yi da ijma'in musulmai wala yusawi inda ahlul ilmi wannan maganar ba ta yi daidai a wajen ma'abuta ilimi ba lamar ta zofirin ko da kumba ko da aka yi fakuwa bal ya uddu na homin alkadibi alallahi malamai na kirga wannan a matsayin karya ga Allah kawai ka tashi ka ce wani kaza ne wani kaza ne to yanzu irin wannan abin da ake ta faɗa a ce za ka mutu da imani in kana wannan ɗariƙa za ka samu kaza a faɗi daraja goma sha biyu ka tambaya mai dalilin ta babu ba Allah ba ne ya faɗa ba annaba ba ne ya faɗa wasu hadisai kawai za a je a shashaƙo da wasu ayoyi a bankara su a musu fassarar da ba haka suke ɗauka ba da ƙarfin bala'i sai sun ɗauki hakan haka fa ake yi ba haka ake yi da haka kamar yadda na faɗa ɗazu a program na ce muna roƙon Allah ya sa su zama manyan mutane a wajen Allah haka muke fata don ni yanzu in shau tijjani ya zama babban mutum a wajen Allah ko Ibrahim ya zama wace hasara ne ni ba hasarar da ne shi ma Allah me ya ragu da shi ba abin da ya ragu da shi wannan shine a kyautata zato amma a zo a yanki a ce a'a haka ne har ma an kai matakin da a ce wane ma wanda ya ganshi dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya ganshi dan aljanna ne aba jama'a dan Allah ya za a zo a mai da addinin musulunci ana so ya koma sai ka ce kiristanci malai ce wa qad taqaddama ya gabata fil masail al khams a matsala guda biyar ما يبطل هذه الدعوة أبنك لا لا تونن دعوة بالأدلة القاطعة دليليا كقوة الأنوار الساطعة دكما أينهم وتحكي مدوكك وأن إتشي فناء المسألة السابعة مسألة تبقل ما لأنت في جواهر المعاني أجواهر المعاني وسألته لا لبنس إتشي ناتم بيش يعني أحمد تجاني عن تفضيل الصحابي akan falalar sahabi alladhi lam yuftah alaihi wanda ba a yi masa buɗi ba wa anil qutub daga qutubi min ghairi sahaba wanda ba cikin sahabbai yake ba fa ajaba bi qawlihi sai amsa wannan shi qutubi ne cikin waliyi amma an masa fatahi wannan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi ba a masa fatahi ba sai ka kasa gane kowane fatahi ake nufi wallahu a'lam wai da aka tambaye shi jani sai ce ikhtalafan nasu fi tabdil sahabi to malamai ba sun ƙara wa juna ilimi wajen fifita sahabi alladhi lan yuftah alaihi wanda ba a bude gare shi ba alal qutubi akan qutubi waliyi wanda yake qutubi min gairi sahaba wanda shi ba cikin sahabbai yake ba fa zahabat ta'ifatu ala tabdil sahabi sai wata jama'a suka tafi to gaskiya sahabi fa ko ba a yi masa fatahi ba sai ka rasa gane wani fatahi ake nufi eh to wata da'iba saka tafi sai ka rasa wata irin da'iba kuma wannan sabanin in ka koma da malaman farko karni da ake gane addini mai kyau ba za ka samu wannan sabanin ba fa to amma haka za a ce maka an yi sabani ala tabdilis sahabi alladhi lam yaftah alayhi ala al-qutb min ghayri as-sahaba akan sahabin da ba a yi masa fatahi ba wa zahaba ta'ifatun ila tabdil al wasu kuma sun tafi cewa to kudubi dai kan an masa fatahi ya fi sahabin da ba a masa fatahi ba sai yace warrajihu tabdil as-sahabi alal al amma dai abinda kaje har sabani ake wa tsakanin kudubi da sahabi wa yafi wani to dai rajihi dai kudubi sahabi dai yafi kudubi rajihi in ba abin nan ba ya za a yi zo a haɗa wani mutum da daraja a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in muka ce kuma sahabbai mutane su gane muna nufin fa duka bangarori guda biyu ya kunshi bangaren ahlul baiti wannan suka rayu da annabi ana ce musu ne sahabbai sannan ahlul baiti ana ce musu ahlul baiti ne saboda alakar da suke da shi da manzan Allah wannan kuma ana ce musu sahabbai da ka bayyana umumun ko khususun ba duk sahabi bane ake ce masa ahlul baiti amma kowane ahlul baiti da ya alaka da annabi ana iya ce masa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa bi kauri bi shahidi kaulihi saboda fadan annabi da yace inna Allah astafa ashabi Allah ya zabi sahabbaina ala sa'iril alamin akan dukkan sauran talikai su wan nabiyina wal mursalin banda annabawa da manzanni wannan hadisi rawah ibn jarir tabari fi sharh as-sunnah fi sarih sunna a mujalladin sa na daya hadith da littafi ne da bai da yawa shafi na 32 da uku wal khatib fi tarikh bagdada mujalladi na uku shafi na 162 wa qala al-haythami fi majma' az-zawaid mujalladi na goma shafi na 60 rawahu al-bazzar wa rijaluhu thiqatun wa fi ba'dihim خلافا وقال ابن حجر الأسقلاني في تهذيب التعذيب يتي الحديث بطوله موضوع aka ɗauke shi ga baki da yansa tun daga farkon sa har karshen sa hadisi ne wanda yake maudu'i tun da kaga ya ce hadisi ne an dauke shi bi tulihi to wani bangare na hadisin ya inganta kenan wani bangare ne bai inganta ba shi yasa ce alhamdulillah inda mun samu ci gaban da in za su kawo hadisi sun ɗan fara yin tunani sai sun duba sun gani cewa ya inganta ko bai inganta ba yanzu matsalar da muka tattauna a nan wajen wannan matsalar gata a cikin fitahul balin nan lokacin da suke ta kokarin nuna cewa sun kawo hujja sanda muka ce babu abu suka ce akwai yanzu dan Allah inda mutanen nan sun gane karatu dan Allah yaushe ne zaka sake komawa kana ganin cewa kaman ka kawo hujja magana ce fa ga ta maka ce ibnu abi jamrata ya kawo ya ambata daga ibnu abbas ita kanta wannan magana fa ƙarya ce fa domin ibnu abi jamrata da ya ambata ya ce abdullahi dan abbas ya kawo tsakanin sa da abdullahi dan abbas akwai shekara wajen 500 ma zuwa 600 don banda kai dan wata mahaukaciya ne dan wani dakiki ne kai mutumin da ya rayu wajen shekara 600 da wanda ya rayu da manzan Allah wani ɗan shekara wajen ɗari shida ya zo kawai ya ce maka Abdullahi ɗan Abbas ya ce, kuma ba zai nuna maka inda ya ci ba, don ku gane mutanen nan ba su da alaƙa da ilimin hadisi, sai yanzu ne suke jin wasu abubuwa sai su koma su duba. Sai kuma wannan maganar da shi Ibn Abi Jamrata Ibn Hajar ya kawo, ya ce wa hamalahu Ibn Abi Jamrata, ku je kuma duk ku duba littattafan da suke ƙoƙarin kawo da za ku ga maganar daga ƙarshe tana karewa kan ibnu abi jamarata ne da haka maganan wai abdullahi dan abbas ya ga manzon Allah sun hadu. wannan maganan ƙarya ce hadisi ne ya mafi fi ƙarfin gaban hadisin ƙarya maudu'i in ana wucewa tsakaninsa da ibnu abi jamarata da shekara wajen 600 amma ganin suke ai sun kawo hujja ai gashi nan gashi nan ku je ku duba da kyau za ku gani a ciki wannan misali kawai muke bayarwa da haka shi yasa yanzu in za ku kawo hadisi to ku dan dinga dubawa ya inganta ko bai inganta ba wa qaulihi da fadin annabi da yace law anfaqa ahadukum misla udin zahaban inda ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen udu na zinari ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudu ɗayan su ba wala nasi ko rabinsa to da mu ga cewa ko rabinsa ba zai kai ba ba zai kai ba shi yasa da tasbihi da tahalili da tahmidi da takbiri da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaban annabi na waƙoƙi irin yadda su Hassan bin sabi suka yi ba za ka taɓa haɗa shi da yaban da duk wani mutum zai ma annabi bayan ba su ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne to amma tare da haka ake ta ƙoƙarin a nuna cewa wa'annan malaman na sufaye abin da yasa suke ganin annabi nagartarsu ce ta kai lisanin hal in ka kalla sai ga kamar nagartar sahabbai ta kai su dinga haɗuwa da annabi shi yasa ba su haɗuwa da shi abin da ake so a nuna mutane kenan ba kuma kai ka san cewa in yaban annabi ne abin da Hassan bin Sabit yayi ma annabi baitin sa fallan takarda kawai ciki ya fi ban da shi Ibrahim yayi ma annabi amma sai shi Ibrahim shi ya tantanta saboda girmama annabi ya zamanto din da ya tafi ma annabin yana tafiya tare da shi sai su Hassan bin Sabit su ne ba tantanta ba saboda Allah jama'a tsakani da Allah jama'a wannan karatu fa ya kamata a duba shi to wannan hadisi ya zo cikin bukhari hadisi na 3673 a muslim 2540 da kuma 221 sai yake cewa inna Allah wa kadhalika qawlihi khairun sun ne ya nuna hun, mafi alherin zamani shine zamanin da nake ciki sannan sai mai biye da ni alhadis. alhadith intaha ta tsari ya kawo shi a taƙaice قال محمد تقي الدين الهلالي تقي الدين الهلالي يتي هذا السؤال wannan tambaya wa jawabuhu da amsa a a'ajabil ajab yana daga cikin mamaki mafi ban mamaki wallahu almusta'an ala ma yasifu Allah muke neman taimakon sa akan abin da suke siffanta yace as-su'alu tambaya fasidun ita kanta tambayar fannasi wa jawabuhu afsadu minhu sannan ba da amsar kuma ya fi zama banna fa ma ma'ana hadal fasihi wannan budin da suke ta magana wai sahabin da aka yi masa budi da sahabin da ba a yi masa fatahi ba allazi yuhramu minhu sahabatu wa yanaluhu ghayru a ce an haramta wa sahabban annabi samun wannan fatahin amma wani su ya samu kuma wannan abin yana da alaka da addini bai yiwa inda kace wani abu ne wanda yake da alaka da duniya to kana iya samu ba su samu ba dan dama Allah bai turo su dan duniya ba don su ba ‘ya'yanta ba ne, a'a, Allah zaɓi ya ba su tsakanin abu guda uku da takwas, a ciki akwai wa amuwalin amwalu tumuwa wa tijaratun da ha, wa masakinu ha. Allah ya ce musu a habba ilaikum min wa rasuli kun fi a akan Allah da manzan Allah wa jihadin fi sabili wannan sahabbai suka yi hakura suka yi manya-manyan gidajensu da suka sa kayan alatu kasuwancinsu. sannan abin da ya shafi abin da ya shafi a gidajensu kasuwancinsu da wannan yaya za a yi a ce ga wani fatahi yana da alaka da addini mutanen da Allah ya fara kallon su yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah yayi manno ga masu imani yayi musu baiwar da ba za su iya biya ba lokacin da aka turo dan sako a cikin su idan baiwa ne wa ya kamata ya fara samu su ya kamata su fara samu kafin kai sai yake cewa wal hadithul ladhi jaa hadisin da yazo fil jawabi a wannan jawabin hujjatun ala fasadis su'ali to hujja ne akan lalacewar tambaya wal jawabi jawabin wal jawab akhraj al bukhari wa muslim wa ghayruhuma min hadith abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala al-imam al-bukhari ya kawo da muslim daga hadisin abisa sa'id kudiri ya ce la tasubbu ashabika ku zagi sahabbaina walau anna ahadakum da a ce ɗayan ku an baka misla uhudin zahaban zai kwaciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na mai zahaban zinari yanzu wannan abu zinari ko inda yanzu zan samu zinari kamar girman wannan roba na samu kuɗi da ko ban samu ba to dutsen uhudu a haka a tsaye dutse ne da ya kai kilomita goma sha uku sannan haka a tsaye wanda ya je dutsen uhudu ya gani me yasa annabi ya ce in za mu ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinariya da kai mu ɗaya yadda sahabbai suka bayar mu? saboda sun yi addinin lokacin da ba su da yan uwa mu kuma yanzu muna da yan uwa ko yanzu a nan unguwar mu ne da an biyo ta nan in na ji kura ta abin nan sai in bi ta nan sai in gangare saboda kuna da yawa a wanda za su kawo maka ɗauki amma wancan lokacin an yi adadin da ana lissafa mutum musulmi fa biyar a koma shida bakwai goma har a shekara ta uku lokacin adadin musulmi hamsin da wani abu ne ka baki dai kwata-kwata a duniya ba to wannan dalilin yasa annabi ya ce wallahi inda ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen udu na zinari wallahi bai kai mudu ɗaya da sahabi ya baya ba wala nasifa kai ko rabi bai kai ba wannan shine abin da annabi ya faɗa shi yasa a wasu kawai suna zargin ma kamar muna wuce gona da iri kan sahabi a ba wani mutum da muke wuce gona da iri a kansa in dai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alfazazi lokacin da ya zo cikin 20 ne yake faɗa yana magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai cewa yi manzon Allah bana kubbata da islami annabi ya gina tanti na musulunci sai ce ta zaharu kamsu ha sai gashi tana bayyana guda biyar tanti na musulunci shine kalmar shahada sannan sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin Haji shine ta zaharu kamsu ha fa asharaka sai i haske badaru salihati dan daren wata dan daren goma sha hudu na aiki mai kyau wa ha mai malam alfazazi yake nufi da wa ha shine tauhidi ku duba ku ga yadda ya ba tauhidi muhimmanci yi masa kinaya da hasken rana da haka a cikin ashariya haka ya faɗa eh badahatu na tauhidu wa huwa inayatun buna din ma'qulun alaihi wa Gayatun? bihi fi sabilillahi turfa urayatun da addinin Allah subhanahu wata'ala ne ake dagawa sai ce wa idh kana mawdu'an alal birri ussuha lokacin da ya zama to foundation ɗin aikin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah akan ɗa'a aka gina shi sai ce a ta'at ku jinnul ardi tau'an wa insuha aljanin ƙasa da mutanenta sai suka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa fuddila bis sabbi fariqil mubadda'u wancan jama'an da sun riga na fara addini sun riga ka fara ma sai aka fifita su sai ce ulul birri ma abuta da'a ga Allah wattaqawa ga jin tsoron Allah wa ahlul fada'il ga sama abuta falala ku duba ku ga maganganun da yake yace isabatu ishfaqin jama'a ne ma abuta tausayi wa khairin ga alheri wa na'il ga kuma kyauta sai ce sun ɗaukaka bi kabulil haƙi da karɓan gaskiya min khairi ka'ilin daga mafi alherin wanda ke faɗan gaskiya shine annabi Muhammad sau da ka karɓi karatu a bakin wani malami ka samu daraja ai dole wanda ya karɓi karatu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun san darajarsa ta fita kuwa a li li'ayatul lahu wadda la'ili da aka a ƙarar sun yi furuci sun tabbatar ga ayoyi ga annabi wanda suke nuni akan cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne sai ce bi hasubu da su ne asuba ta zama tana da haske tariku hanya sai zamanto muwatta'u abin takawa ne wannan ita ce magana da yi da aka ba magana ba ce kawai ake yi magana ta molanka yace wa ƙala ta'ala Allah ya faɗa ba da zikirin sabiqina bayan ya ambato inda suka gabata minhum daga cikinsu. wallahi ƙina da wa'inda za su riske su sai ce wa kullan wa'ada Allahu husna kowanne daga cikinsu Allah subhanahu wata'ala yi masa alƙawari mai kyau wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wannan maganar da malam ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ambace su a ina ne ya ambace su shine ya ambace su a suratul hadidi ne a suratul hadidi Allah subhanahu wata'ala ya ambace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake faɗa a suratul hadidi shi ma yasu farko sai da ya faɗa yake ce masu aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anfiqu ku ciyar mimma ja'alakum mustakhlifi da fihi akan abin da na dauke shi na sa ku ku khalifa ne akan sa idan ka mutu ka bar kuɗi dan kai gada dama kuɗin ba naka bane na wani ne shi yasa yanzu shi ya gaji kuɗin sai da ma khalifa akan su sai ce fallazi na amanu minku waɗanda suka yi imani a cikinku wa an faƙo suka ciyar to lahum ajarun kabir suna da lada babba sannan ya ce wa malaku me ma yi same ku me zai sa ma la tu'minuna billahi ba za ku yi imani da Allah ba war rasulu ya Ga gashi wanda ku yake kiran ku ba fa wani mutum bane ni yanzu da ni da kai wanda zai tashi mana kara ya ce mu gyara kara. a'a manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya uku shi yake kiran ku li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku Allah yake wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin sai yace huwa alladhi yunzilu Allah shine wanda ya saukar ala abdihi akan bawansa ayatin bayyinatin ayoyi bayyinannu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga cikin duhu zuwa ga haske wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim Allah subhanahu wa ta'ala wato gare ku mai tausayi ne mai jin ne sai ya ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah me yasa ba za ku ciyar da dukiyar ku saboda addinin Allah ya daga ba sai ya ce walillahi mirasus samawati wal ardi bayan sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah subhanahu wa ta'ala ne sai ya ce la yastawi minkum ba zai yi daidai a cikinku ba man anfaqa min qabla al wa qatal wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin fatahu makka da kuma bayan fatahu makka wanda suka shiga addinin musulunci aka yi shi shekara goma sha uku kafin a yi hijira aka yi hijira annabi ya zo ya yi fatahu makka Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabla al wa qatal matsayin a wajen Allah ba zai zama ɗaya ba da wanda ya ciyar da dukiyarsa yi ma addinin musulunci ya dama kafin a yi fatahu makka da wanda ya shiga addinin musulunci bayan fatahu makka sai ya ce wula'ika wa'incan na farkon a'azamu darajatan sun fi matsayin daraja a wajen Allah min an faƙo min ba'ad wa A akan wanda suka zo suka ciyar da dukiyarsu sannan suka yi yaƙi bayan an yi fatahu makka amma Allah sai ya ce wa kullan wa'adallahu kowa kuma mun masa alƙawari mai kyau amma sai dai ka san alhusna din bai zama ɗaya da wanda ya yi amma addinin musulunci hidima kafin fatahu in an je lahira yadda aikin bai zama iri ɗaya ba sakamakon aljannan ba zai zama ainihin wato iri ɗaya ba wannan shine abin da malam yake nufi shi sa Allah ya rufe ayar yace wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya san abin da mutane suke aikatawa na aiki sai yace wa annal qawla maganan cewa bi annas sahabiyya wai sahabi kaifa ma kanat martabatuhu di yadda martabarsa ta kasance min as-sabiqin al-awwalina yana cikin magabata na farko aw al-lahiqina ko yana cikin waɗanda suka riska wa kullum wa'ada Allahu al-husna yana cikin waɗanda Allah ya masa alƙawari mai kyau yajuzu an yaftaha alayhi ya halatta ay bude gare shi wal qutub alladhi ya'ti ba'da zamani sahaba duk wani kudubi da zai zo bayan zamanin sahabaiwa wa ba'dul qurunil mufaddala bayan karnin da aka fifita shi yasa za ku ga yanzu babban tashin hankalinsu. duk wanda ya ja aya cikin su ko hadisi kai ta yama da hankali ya kawo hujja yana gama ka tambaye shi ka ce waye magabacin ka yanzu waye magabacin ka din nan fa yanzu shine babban bala'i shi yasa ko ga da suka ga yasa yadda za su yi suka koma suka damko hadisin Abdullahi dan Abbas kwaya daya hadisin ƙarya suka ce yanzu shine hujjar su an ga annabi an haɗu da annabi bayan sun ce la juzu taksisun bila mukhassas batilun to a fassara man da Abdullahi dan Abbas shi kaga batil ne ƙarya ne wannan shine sai ya ce wa ba'd al-qurun al bayan wa'ancan karnonin sun wuce ya a titi asminatil mazmuma sai mutum ya zo a zamanin da yake abin zargi ne ala lisanin alladhi la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wa sallam ta harshen annabin da bai faɗar magana da son zuciya domin da zamanin sai daga ya wuce to daga nan kuma ba wani zamani da zai zo ba face wanda zai zo ya zamanto a sharru fita ku alaihi sai a buɗe gare shi kusur wa masabbatun lis Ta waya da kuma aibanta sahabbai da kuma zagin su ba shi nan duk da ba gashi yanzu muna gani ba wani matsiyacin ya fito ƙiri da muzu ana kallon shi ya ce wai ba su habban annabi su suka kawo coronavirus saboda ɗan mahaukaciya ne ai in mutum ba kansa ya samu matsala ba kamar yadda shekul islam bin taimiyya ya ce da zarar mutum idda da ma'aƙidar shi'a to sai ka samu wallahi tallahi hankalinsa ma yana da matsala ne in ba haka ba za ka zo ka ce wai wai sahabbai su suka kawo coronavirus dan Allah ka jama cutar da har yanzu masana ma sun kasa gane ina aka dumfara sai ce wa ma huwa hada alfatu to wannan budin da ake ta magana wai kudubin da aka yi masa fatahi da wanda ba a yi masa fatahi ba ya tura ya jama'a to in kana ma'arifatan ma'rifatan ta'ala in ana nufin sanin Allah ne wa naila maratibil ihsan al aliya da samun mataki na al ihsan wa maqamatul muraqabati samiya da samun mataki na muraqaba wanda yake madaukaki fa kaifa yattafiqu hadha alqawlu ma'a ta'zim as-sahaba ya za'i wannan zancen ya hadu tare da girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce maka ai shi sufancin nan ana maganan al-ihsanu ne kasan musulunci mataki uku ne a musulmi sannan mumini ihsanu a cikin musulmi zalimun lin nafsihi mu'minun muqtasidun al ihsanu sabiqun bil khairati bi idnillah duka in an gama kace sahabban annabi sun kai ko ba su kai ba sai a ce maka sun kai to sai a faɗi wasu darajoji da wasu karamomi sai ka duba ka ga kaf duk abin da aka faɗa aka ce sahabbai sun kai aka ce wasu sun kai sai ga in nagarta ce ke sa a wajen Allah a samu abin sun kai ya kamata su samu amma su ba su samu ba sai wani wanda shi saɓani ma ake a akan mawaishin mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba shi zai zo ya samu wannan matsayin wannan renin hankali ya girmama gaskiya to shi ne malam yake cewa fa kullu fatihin duk wani buɗe ya horamu minhu sahabi wanda za a haranta wa sahabban annabi kuma yana da alaƙa da alheri wa yanaluhu shaksun wani mutum ya same shi wuji da ba'adar ƙorunin mufaddala bayan karnin da aka fifita to fa huwa fatnin shaytani wannan budi ne kawai na shaytan <laughs> sai sa kai mutum zai zo ce maka annabi ya zo ya karanta da shi billahi allazi la ilaha illa huwa qariya ne yanzu ci wannan dan gidan shehi da ya tafi zai yi program cewa fai cikin malaman sa akwai malaman da ko karatu ake ba kaman haka fa ana zaune kawai sai ya juya sai dan yi wa mutane kusu kusu kusu sai dawo sai ce ai ma'aikin Allah ne ya zo ya zo ya dan faɗa mai wani sako dan Allah ku kalli renin wayo so annabi ya zo majalisin ka mai zai saurara duk abin da zaka faɗa a majalisin ba naki zaka maimaita ba ko zaka zo da wani sabo ne ai bai waye to ana nuna lokaci yayi bari mu kokari mu karasa wa dalalatun wannan kuma bata ne na'udhu billahi minha Allah ka tsare mu وقد تقدم الكلام ما لن يتزنشي يا غبات في akan أكم قطبي وهو أنه لا وجود lahu. ba shi da samuwa kalgul kamar mujiya ne ko algul dodo wal'anƙa da kuma tsuntsun da ake ce masa al'anƙa kama ƙala sha'iru kamar yadda mawaƙi yake faɗa ya ce wala ƙada kabirtu bani bani zamani falan adilfihim jami'an man a wadda wa astafi sai ce fa'alimta annal mustahila salasatun algul wal'anƙa walƙillil wafi Yaci, walakada qad khabirtu na jarraba bani zamana bani zamani ya'yan zamani na falan ajid ban samu fihim a cikin su ba jami'an gabaki ɗaya man awaddu wanda zan so wa astafi kuma in tsantsanta soyayyar gare shi fa alimtu sai na san cewa annal mustahila talasatun abubuwan da ba yi yiwa abu uku ne algulu da ka ga tun kana tasowa kana yi za a ta ce maka wani dodo da ka girma sai ka gane cewa ƙarya ne fa ba wani abu dudu amma da ka taso za a ce maka to ga fatalwa nan shine alhulu fatalwa ka taba ganin fatalwa sai dai hayaniya kawai amma tun kana yaro za a tsoratar da kai za a ce maka ai fatalwa fatalwa shine alhulu to shine wal anqa'u sai tsuntsun anqa'u shine saka ce ta'ilin khiyali ورد ذكرها في الأساطير العربية ذاك سامو لابالن سكين لابالن labarin tatsuniyan. ainihin wato larabawa wani nau'i ne na tsuntsu sannan walkhillul wafi da kuma dan uwa wanda zai cika maka alkawari aboki to wa'annan zaka samu suna da wahalan samu a rayuwa to shine malam yace wa man tarakal kitaba duk mutumin da iban littafin Allah wa sunna ya bar sunna wabtaga alhuda fi ghairi kitabillahi adallahu Allah ta'ala kana barin shirya kace kana neman ta ba a Qur'ani da Sunna ba wallahi sai ka bata wannan shine saboda haka za mu ci birki a nan wajen insha Allah wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh